Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lasariya na yau Lahadi 12 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba ya ko makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lasariyan. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanun labarai. annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya inda yanzu haka ake da fiye da mutane miliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai da suka kamu da cutar a faɗin duniya rundunar sojin amurka ta ce ta sami mace bakar fata ta farko matukiyar jirgin saman yaƙi iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musabbabin kakkaɓo jirgin saman fasinja na ukraine a farkon wannan shekara wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke ciki. A cikin shirin namu na yanzu za ku je 'yan takara a zaben shugaban kasa jamhuriyar Nijar na ci gaba da bullowa yayin da ya rage watanni biyar kasar ta yi zaɓe. Za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da wani jami'in gwamnati a kasar Ghana a kan samun sababbin kamuwa da cutar corona virus sama da 600 a cikin sa'o'i 24. Muna kuma ɗauke da tattaunawa da shugaban riko na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya mai malabu ne. akan irin dabbarwan siyasar da ke faruwa a cikin jam'iyyar bayan haka za mu kawo muku shirin matasa amma sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya inda yanzu haka ake da mutane fiye da miliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai da suka kamu da cutar a faɗin duniya a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins tare da waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da rabin miliyan amurka tana da kusan kashi ɗaya bisa hudu na adadin kamuwa da cutar a duniya da ya kai miliyan uku da dubu ɗari biyu da kuma waɗanda suka mutu fiye da dubu ɗari da talatin da hudu a ranar da amurka ta bayyana adadi mafi yawa na mutanen da suka kamu da cutar dubu sittin da shida da ɗari biyar da ashirin da takwas an ga shugaba donald trump sanye da takunkumin rufe hanci a karon farko a ranar asabar a asibitin sojan ƙasar ta walter reed da ke wajen birnin washington to sai dai trump ya ce idan kana cikin asibiti yana da matukar muhimmanci ka saka takunkumin na rufe hanci trump ya yi ta tsarguwan 'yan jarida da sauran mutane saboda saka takunkumin ɗaya daga cikin hanyar da kasashe da dama suke bi domin rage yaduwar cutar jihar south carolina ta bayyana sababbin kamuwa da cutar fiye da 2,200 a jiya asabar yayin da jihar louisiana ta sami fiye da 2,600 a ranar juma'a kasar mexico ta bayyana sababbin kamuwa fiye da dubu shida jiya asabar a yau lahadi kuma rasha ta ce tana da sababbin kamuwa da cutar fiye da dubu shida iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musabbabin kakkaɓo jirgin saman fasinja na ukraine a farkon wannan shekara wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin hukumar sufurin jiragen saman kasar ta iran ta faɗa a yammacin jiya asabar cewa an sami tangarɗa ne sakamakon wani kuskure da aka yi wajen bibiyar tsarin daidaita na'urar hangen nesa iran ta ce akasin da aka samu ya haifar da kuskuren digiri 700 a tsarin harbo jirgin ya auku ne a yayin da shirin kariyar kasar ta iran yake cikin shirin kota kwana bayan da aka kashe daya daga cikin manyan janar na sojin kasar a wani harin makami da amurka ta kai a iraki a daren da aka harbo jirgin iran ta harba makamai masu linzami a wani harin da ta auna sojojin amurka a iraki masu zaɓe a kasar poland sun fito jefa ƙuri'a a yau lahadi a lamarin da masu fashin baki ke bayyanawa a matsayin zaben raba gardama tsakanin shugaban kasar mai ci anzijiyar duda da kuma magajin garin waso rafael zaskowski a zuwan farko na zaben da aka gudanar a ƙarshen watan yuni ba a sami tabbataccen wanda ya lashe zaben ba duda ya sami kashi 43 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da zaskowski shi kuma ya sami kashi 30 bisa ɗari jam'iyyar duda ta law and justice party tana fatan faɗaɗa rinjayanta a majalisar dokoki domin aiwatar da tsarin gurguzu da manufofin da suka shafi shari'a da shigowar baƙi da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da dama suka soki lamirin su da da cewa sun sabawa tanade-tanaden demokuraɗiyya sun kuwa hada da alkawarin da duda ya yi na haramta darussan 'yancin auren jinsi a makarantu ya bayyana luwaɗi da maɗigo a matsayin mafi muni a kan kwaminisanci shi kuwa zaskowski na jam'iyyar civic platform party ya yi gangamin yakin neman zaɓensa ne tare da alkawarin ci gaba da muhimman tsare-tsaren inganta rayuwar jama'a na gwamnati mai ci yanzu amma ya ce zai toshe duk wasu ayyukan majalisar dokoki da suka saba wa kundin tsarin mulki haka kuma ya ce zai maido da kyakkyawar dangantaka da kungiyar tarayyar turai annobar coronavirus ta tilasta samun tsaiko a wajen gudanar da zagayen farko na zaben da kusan wata biyu masu lura da al'amura sun ce tsaikon gudanar da zaben ya bakanta wa duda wanda ya ga alamun kamar zai yi nasara cikin sauki a zagayen na farko na zaben to amma farin jininsa ya ragu bayan da ɗaya jam'iyyar ta sauya wasu 'yan takararta da ba su da farin jini da zaskowski da wasu 'yan takara aka kuma ba su damar fita yakin neman zaɓe sosai sa'ad da aka sassauta dokokin hana zirga-zirga na hana yaduwar covid-19 To madalla a jamhuriyar Nijar yayin da ya rage watanni biyar a gudanar da zaben gama gari 'yan takara na ci gaba da bullowa domin neman shugabancin kasar kamar yadda ɗazu da hantsi wasu jam'iyyu suka tsayar da wani matashi abdulkadir umar alfa domin ya wakilce su a wannan fafatawa ƙarƙashin tutar haɗakar gayyar zaɓe wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaimu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yayin wani gangamin da suka gudanar a wannan lahadi ne magoya bayan jam'iyyu sama da 20 mambobin haɗakar da ake kira gayyar zaɓe suka yanke shawarar tsayar da shugaban jam'iyyar njn halal matashi Abdulkadar umaru alfa a matsayin wanda zai tsaya masu a zaben shugaban kasar nijar na ranar 27 ga watan disambar 2020 shugaban jam'iyyar pena al'umma sanusi tambari shaku na daga cikin jagororin wannan sabuwar tafiya abdulkadir lalle yana da kama wanda ya iya neman shugabancin kasa tun da dai yau siyasa in ana yin tabbalantana ta neman shugabancin kasa dole sai da kuɗi kuma sai in ana iya kashe kuɗin sai in ba a rowa sai in ba a amince shi ko abdulkadir ga dai abin da muke gani muna tinkaya ba ya rasa kuɗi kuma ga abin da muke gani ba shi tsoron kashe kuɗi. Samun kujerun wakilci masu yawa a majalisar dokokin ƙasa na daga cikin abubuwan da haɗakar gayyar zaɓe ta a niyyar cimawa a yayin zaɓen na ƙarshen shekara. Kai ka yi takara amma ƙuri'a ka ba su cika ba wadda za ka yi ka samu dipite. Sai muka ce da kai da wagga asara ƙara a gama kai. A yi a guda a yi 'yan takara na listi guda sai mu game mu duka kai ka kawo naka kandidat wanga ta kawo naka ni kawo na wanga shi kawo na shi sai mu yi takarda guda mu ce ga 'yan takararmu na gayyar zaɓe kamar ma 'yan takarar farti guda ne kun ga an ka ta zaɓe kenan waɗanga kurubu ba a yi asarar su ba. dan takarar wannan kawance abdulkadir umar alfa ya bayyana farin ciki a dangane da yadda ya samu karbuwa daga dukkan abokansa yana mai tabbatar musu cewa zai dage don ganin gayyar zaɓe ta taka rawar gani a wannan karawa dan takarar na wannan kawance abdulkadir umar alfa ya bayyana farin ciki a dangane da yadda ya samu karbuwa daga dukkan abokansa yana mai tabbatar musu da cewa zai dage don ganin gayyar zaɓe ta taka rawar gani a wannan fafatawa. Ina ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya tara mana nan kuma ya kasance da kuɗin nan shaidu ne shi Allah abin da ya so yake kuma shi ke ba da mulki ga wanda ya so. ina muku mataka godiya. Ya kara da cewa. En ce jour du 12 juillet, que l'ensemble de ces 22 partis ont placé leur confiance en moi Ina yi muku godiya a wannan rana ta sha biyu ga wata da jam'iyyu 22 suka bani amana. Ba wai don na fi kowa ba ne aka bani wannan matsayi. A'a, saboda sun san zan iya. Shekaru sama da talatin na demokradiyya 'yan Nijar na bukatar canji, kuma shine abin da muke so mu samar a karkashin wannan haɗaka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, sai kuma tattaunawa da muka yi da dr Yunus usman jami'i a ofishin mataimakin shugaban kasar ghana akan samun sabbin kamuwa da cutar corona virus sama da 600 a cikin sa'o'i 24 ghana dai tana cikin kasashen afirka da cutar covid-19 ke ci kamar gubarar daji sai dai gwamnatin kasar ta tashi haikar wurin yaƙi da ita Dr. Yunus Usman ya mana ƙarin haske akan dalilin da yasa ake ganin cutar na ƙara yawa a ƙasar Ghana. Abin da ya kawo ake ganin yawan ma'awai da suka kamu da wannan ciwo yana karuwa shine yawan test da ake yi ana wato yawan gwaje-gwajen lafiyar mutane. Yawa to wannan abu da ake yi in ana gwaje-gwaje ana shiga ba a rabu da mutane ba. to sai ana fito da masu eh, waɗanda suka kamu da ciwo waɗanda ba a sani ba domin yawanci jama'a na tafiya cikin gari sun kamu da kwayan wani ciwo amma saboda ba jarrabawa ba a gano ba wasu kuma ba su nuna symptoms da an ka sani na wannan ciwo mm, alamomi bai bayyana a jikinsu bai bayyana mm. da yawa sun kamu da ciwo sun samu lafiya alamomi bai bayyana ba to kaga yawan jarrabawa da shugaban kasa ya karfafa ya ce a yi ta yawan jarrabawa don advice manya kenan likitoci masana da scientist shawarar da suka bayar shine a yawaita yi duniya duka in an ka yawaita yi kamar kwatanci unguwarmu da muke sai an ka shigo an ka screen dukkan unguwa to lalle wasu suna nan da ke yawo da sun kamu ba a sani ba to sai a gani to wannan ke bari ba ana gani yawan abin kuma shi zai taimake To kana ganin yawan gwaje-gwajen da ake yi ya taimaka ko dai a'a don mutane na fargaba kwarai da gaske? Eh, ya taimaka kwarai kuwa. Domin yawan gwaje-gwajen da ake bari ake yi ya bari yawan yin magani kuma ya karu kuma yawanci an kuma samu eh, ci gaba a cikin waɗanda ake ma magani suna samun lafiya ke sa yawan bata guje ya taimaka ya taimaka wuri an gano yawancin mutane na ɗauke da shi kuma ya taimaka doktoci na aiki likitoci ana aiki har ana samun lafiya sosai sosai to ko kana da adadin waɗanda suka samu lafiya Eh, to a takaice dai an yi a samu kamar zuwa 19,000 to idan an ka shidda watan dubu goma sha tara a cikin sun ka kama da wannan ciwo to kaga lambar ya sauka kasa To menene shawara ko kuma wani irin matakai hukuma ke ɗauka na kiyaye ainihin ka'idoji uh, da aka ajiye na gujewa yada wannan cutar? Eh, shi wannan cuta eh, ka'idodi da an ka ajiye na duniya duka ne ga baki daya kamar wurin wanke hannu da ruwa ne kwarara ko ruwan banki da aiki da sabuli in ba ka da wani abu ma da za ka yi sai ka samu shi da ake yi da yanzu da an kai mandatory face mask mutane na sawa akwai dai cikas kwadar jihohin sa sai su masu don wasu su yadda kamar akwai ciwon baballe su sa wani shi yana da takunkumin nan da ake saka ma huska kenan takunkumin nan takunkumin wani shi bai yadda ba to ya zaka zaka tana gani bai yadda ba ko kai magana shi bai yadda ba balle ga wani huskan kuma ba ka ganewa to shi sa mafi alkhairi ne kun ka ka ɗauki hanya wanda an ka ci shi ne an ka ajiye to shi ne a yi amfani da takunkumin nan da an ka ce mandatory ne a ƙasar muka a runka wanke hannu a kula da kuma social distancing sa'annan cunkoso a wuri daya. Dr. Yunus Usman kenan jami'a ofishin mataimakin shugaban kasar Ghana yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. rundunar sojin saman amurka ta ce ta sami mace bakar fata ta farko matukiyar jirgin saman yaƙi kwalejin horar da sojin sama ta wallafa a shafin ta na twitter cewa laftanar janar madeline soyego ita ce mace bakar fata ta farko da ta zama matukiyar jirgin saman yaƙi suego wadda ta kammala karatunta na digiri a kwalejin ta horar da sojin sama a shekara ta 2017 ta sami horo akan tuka jirgin saman yaƙi za ta kuma karbi kambinta na tabbatarwa a ƙarshen wannan watan. Shafin intanet na soji na military.com ya bayyana cewa binciken da ya gudanar a shekara ta 2018 kan bayanan da rundunar sojin sama ta samar ya nuna cewa kashi ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari ne kacal na rundunar da suke aikin tuka jiragen saman yaƙi suke baƙar fata an tura su wigil aiki a runduna ta 21 ta horarwa da ke kingsfield ta jihar texas a yau lahadi an saki wani farfesan shari'a na beijing da ya suna wajen sukan lamirin shugaban kasar china xi jinping da jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin kasar bayan tsare shi na tsawon kwanaki shida a cewar abokansa shu zhang wani farfesan tsarin mulki a shahararriyar jami'ar xinhua. ya koma gida a yau lahadi da safe to amma har yanzu yana ƙarƙashin tsaro kuma bai da 'yancin yin magana a bainar jama'a akan abin da ya faru kamar yadda wani abokin sa da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana haka ma duk yunkurin da aka yi na jin ta bakin ma'aikatar 'yan sandan beijing da jami'ar ta tsinkuwa ya tashi a tutar babu a yau lahadi sunan shu mai shekaru hamsin da bakwai a duniya ya yi tambari a watan yulin shekara ta 2018 akan sukar matakin cire iyakar wa'adin mulki biyu ga shugaban china lamarin da zai baiwa shi damar ci gaba da mulki bayan karewar wa'adin mulkinsa na biyu da yake ciki a cewar wani sakon karta kwana da aka tura wa abokan shu da kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya hango. 'Yan sanda fiye da ashirin ne suka kama shi a gidansa da ke ƙauyen Beijing a ranar Litinin da safe. waɗanda kuma suka bincike gidansa suka kuma kwace masa kwamfuta a cewar abokan shu 'yan sanda sun faɗawa matarsa cewa an tsare shi ne bisa zargin neman karuwai a wata tafiya da ya yi zuwa chengdu to amma akalla abokansa biyu sun musanta zargin inda suka ce ana neman bata masa suna ne kuma madalla a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na cikin tsaka mai wuya inda wasu ke kallon dambar wadda ke cikin gida a jam'iyyar kan iya zama sanadin durkushe wata a zaben shekarar 2023 hasali ma wasu na ganin cewar shugaba muhammadu buhari ne ke kan gaba wajen kawo wa jam'iyyar matsaloli da take ciki don warware zare da abawa ga abokin mu yusuf aliyu harande da tattaunawa da yadda shugaban riko na jam'iyyar ta ƙasa kana gwamnan jihar yobe mai malabuni ga kuma abin da yake cewa ganin wargajewar jam'iyya karkamanta tun uku lokacin da ake ta wannan gamin gambiza a imaja akwai ministan wancan lokacin doyin okube da ya ce idan jam'iyyar apc ta yi wata shida a raye a kira shi shege so mun shiga rigingimu da dama wanda suka wuce wannan sannan kuma kada ka manta a wannan demokradiyya da muke ciki tun daga tara wannan ba shi ne karo na farko da jam'iyya take mulki ba akwai jam'iyyar pdp da ta yi a baya kuma kada ka manta sun sha yin irin wa'annan abubuwa wanda misali zan baka a shida zuwa bakwai lokacin da sun ya yanzu da tafiya mataimakin shugaban kasa na wancan lokacin atiku abubakar ya fita daga jam'iyya da gwamna guda ɗaya sun bar jam'iyyar amma bai hana jam'iyyar pdp cin zaɓe a bakwai ba to shi rigima irin ta cikin gida ko sauya shugabanci ba wani abu bane sabo a siyasar najeriya kuma wannan gyara da muke so mu yi da kuma wannan nauyi da aka aza mana muna ganin shi ya zo a daidai lokaci wanda ba ma wani fuskantar wani zaɓe na ƙasa baki ɗaya a nan kusa to saboda haka dukkan gyare-gyare da ya kamata da ya kama mu yi insha Allah za mu mu yi shi kuma jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take to ba wani fargaba dai mu a gare mu dukkan ma mai tunanin cewar jam'iyyar APC za ta wargaje saboda wannan gyare-gyare da za a yi ina ganin mai shi yana mafarki ne gara ya farka ya gane cewar ba haka ba ne. To idan kana cewar mafarki ne wannan tunanin ai za a ga cewar akwai zababben shugaba a jam'iyyar nan taku amma kuma bai cika shekara biyu ba balle ai magana wa'adin shi saboda wasu daga ciki suna ganin cewar an musu rashin adalci adalci ne a cikin jam'iyyar shi yasa aka samu wannan barakar. Eh to ai duk lokacin da ka ga an ɗauki matakin gyara an hangi barna ne ba so a ci gaba da barna shi yasa za aka ɗauki matakin gyaran kuma ko kwamitin koli na jam'iyya dama tana daga cikin nauyi da yake kanta ta cewa duk lokacin da jam'iyya za ta samu matsala dole ta zo ta waiwaya ta duba menene matsalan kuma ta ɗauki mataki. So wannan ba wani sabon abu bane kuma ba wannan shine maniniya na na cewar jam'iyya tana cikin rikicin da ma ba za ta iya farfadowa ba. To kana so ka ce ma Najeriya kenan shi shugabanci na Adams Oshomale da sauran mukarrabansa su ne suka yi ba daidai ba a jam'iyya shi yasa kuka kokarin kuka ga kuka cire su? Eh to ai idan karji ana gyara dole akwai matsala ne. Zai yi wa gyara ba matsala. Wannan abu ne da kowa ya sani dole ne idan aka samu matsala ko min kankantan matsalan dole ne a ɗauki matakin gyara wannan kuma shine abin da ya wajaba a kan shugabannin jam'iyya na koli. Idan ka yi maganar matsala da kake cewa an samu a jam'iyya akwai rahotanni da dama da suke nuna cewar shi uban tafiyar taku wato shugaba Muhammadu Buhari shi ne ummul haba'isin duk wannan matsalar ta jam'iyyar taku. Me zaka ce dangane da haka? wannan ba gaskiya ba ne wannan duka abin nan shagube ne kuma wannan wasu ne kawai suke faɗa saboda wani manufansu daban ai shi shugaba muhammadu buhari dan jam'iyyar apc ne kuma shi ne jagoran jam'iyyar apc amma dukkan 'yan najeriya ne suka zaɓe shi shugabanci da yake shugabancin najeriya ne so kuma ka san a matsayinsa na dan jam'iyyar apc shi ma dan majalisar koli ne na wannan jam'iyyar wanda kuma yana daga cikin nauyi da shi ma ya rataya a kansa idan lokacin da ya ga barna a jam'iyya dole ne shi ma kamar sauran 'yan jam'iyya ya sa baki amma ba wai dan akwai matsala za a ce shi ne kirkiri matsala ko kuma shi ne umar isa matsala wannan duka soki buruzu ne wanda idan ka duba wanda suke faɗa haka duka suna da wasu su ne daban wanda ba manufa na ɗan jam'iyyar apc ba. Reda Yusuf Aliyu Harande a tattaunawansa da shugaba mai riko na jam'iyyar APC mai malabuni. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Kamar yadda kuka sani a cikin makon da ya gabata shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad. wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya, a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo. Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka. yanzu ɗan nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba a rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanar gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mu wani abu a cikin aji wato class shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin. A yau za ku ji ƙarshen hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi da shi, inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba. Da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta intanet. Ina kiran 'yan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo in ga fuskar su su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kara kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya muni a nan ko yaya ne mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida? To, kasa mu'amalan mutanenmu da mu'amalar su turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai wato akwai ɗakuna ko in ce inda apartment sun kai ɗari haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tun da na zo ban san waye makwabci na ba ban san waye makwabci na ba ban san waye in na fito kama ga mutunci bature da yake in abu bai haɗa ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi amma sai abin mamaki shine a wancan makon da ya gabata wato sati da ya wuce na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda dan samu <laughs> abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare to ina fitowa na haɗu da mutane wajen uku to ganin nan zan fita in dan samo abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa kowa na kewa mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum to in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin za ka so ka dan ce mai sannu dai ka dan ji daɗi dai kama mutum magana to amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane su san darajar mutane dan dai ina nan yanzu na fi zama na dai nan da nake din nan duk wanda na fito yanzu na gan shi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dako amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son kaga mutanen ma ba ka ganin su in zan yi magana da 'yan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su ba mu haɗuwa fuska da fuska siri ta yanin gizo-gizo. Na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanar gizo. To a zahiri shine gaskiya yanzu dai daman ni ma'abocin son motsa jiki ne amma tun da abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan jim da sauransu amma ko ina an rufe yanzu su in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka kana dan daki kana dan sama ƙasa sama ƙasa kaza one two three four five abin da dai kawai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kaɗai dan kawai in ba in dan sa kaina in dan ji dan daɗi saboda kada eh, kasance ina cikin kewa sosai. so ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawarar ma kama fita ba dai ina dan sauka kasan dan zagaya zagaya gidan da nake zaune to a gaida malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka a kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru Nishanu daga nan birnin Washington DC. To sai a ci gaba da aiko mana sakonnin ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya inda yanzu haka ake da fiye da mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da suka kamu da cutar a faɗin duniya a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins haka kuma akwai waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da rabin miliyan amurka tana da kusan kashi ɗaya bisa hudu na adadin mutuwa da cutar a duniya da ya kai miliyan uku da dubu ɗari biyu da kuma waɗanda suka mutu fiye da dubu ɗari da talatin da hudu Iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musabbabin kakkabo jirgin saman fasinja na Ukraine a farkon wannan shekara wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin. Hukumar sufurin jiragen saman kasar ta Iran ta faɗa a yammacin jiya Asabar cewa an sami tangarɗa ne sakamakon wani kuskure da aka yi a wajen bibiyar tsarin daidaita na'urar hangen nesa. masu zaɓe a ƙasar poland sun fito jefa ƙuri'a a yau lahadi a lamarin da masu fashin baki ke bayyanawa a matsayin zaɓen raba gardama tsakanin shugaban ƙasa mai ci da kuma magajin garin waso a zuwan farko na zaɓen da aka gudanar a ƙarshen watan yuni ba a sami tabbataccen wanda ya lashe zaɓen ba shugaban kasar duda ya sami kashi 43 bisa dari ne na ƙuri'un da aka kada yayin da zaskowski ya sami kashi 30 bisa ɗari. masu laro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya da liyo saliu da ya taimaka wajen hada shirin da ma mu na wannan lasariya baba ya kuma makeri ne ke cewa a huta lafiya Salamu alaikum.